bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya ko komai ɗacinta. Masu kallo da saurare Assalamu alaikum ga takaitattun labaran matashiya TV na yau Juma'a 17 ga watan Rabiya awwal shekara ta 1446 wanda ya daidai da 20 ga watan Satumba shekara ta 2024. Gwamnatin tarayya ta ce ta taƙaita shagulgula yayin bikin cika shekara 64 da samun 'yancin kai a ƙasar. Sakataren gwamnatin sanata john akume ne ya sanar da haka a jiya alhamis yayin rantsar da kwamitin shirya taruka da za a yi a kasar kungiyar dattawa a jihar zamfara ta yaba wa jami'an soji da shugaba bola ahmad tinubu kan kwazo wajen aikin kawar da ta'addanci a arewa maso yammacin najeriya shugaban kungiyar alhaji ammana ali kaura ne ya bayyana haka ya ce sun gamsu cewa shugaba tinubu da gaske ke yi wajen yakar ta'addanci a jihar jami'an hukumar efcc sun kai su mame gidan gwamnan kogi a abuja da nufin kama tsohon gwamnan jihar yahaya bello jami'an sun kai su maman ne bayan yahaya bello ya ce ya kai kansa ofishin hukumar ranar laraba wanda hukumar ta musanta tare da cewa har yanzu tana neman sa ruwa a jallo hukumar kara afkuwar hadura a najeriya ta ce a cikin kwanaki takwas an samu asarar rayuka 91 a Najeriya babban kwamandan hukumar na ƙasa Shehu Muhammad ne ya bayyana haka yayin wani taron masu ruwa da tsaki da aka da ya gudana Abuja jiya Alhamis rahotanni daga jihar Zamfara na nuni da cewa har yanzu akwai mutane 22 ba a gano su ba bayan da jirgin kwale-kwale ya nutse a ƙaramar hukumar gumi. ta jihar sakataren masarautar gumi ne ya shaida haka bayan ya ce an ceto mutane goma da jirgin ya nutse da su duka-duka gaba ɗaya takaitattun labaran kenan a madadin editan da ya tace labaran abubakar murtala ibrahim ni da na karanta asiya abdulsalam ke cewa mu lafiya